ina roƙon mai girma gwamna a matsayinmu na 'yan katsina da 'yan cikin garin katsina da 'yan katsina mu wa'anda suke zanna kano muna roƙon alfarma wurinka kamar yadda mai girma gwamnan kano ya kamar yadda mai girma gwamnan jigawa muna roƙo mu ma a yi ma alhaji salisu da wata kujera mai mahimmanci a kan katsina muna roƙon mai girma gwamna yadda aka yi kowa fa a matsayin mu na 'yan katsina a nemi matasa masu ɗanyen jihar katsina wa'anda suke fil mu ma a yi masu da don da kano da jigawa an yi sani suna kawo da shi ba ta suke bacci saboda duk shayar da za mu ɗai goga da katsina in muka zo kan shi muke zazzage ta kuma shi ke mamu mun gode allah ya sa ka da gaskiya 啊！